الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاتا لتبتع الله صلاة ونشيتي بأمين شوين ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نمي صفو قوة شعبان 1439 كالندا الهجرية نادن ديدي بصفو شبه kutota mm, ya april 2018 na na ikatun zugo niko mm. na ala rafi da wani a muhammad bin abdul wahab ta'ala man ga matlabu yin khilafa fi 12 mm. matlab na lamma na fasalin na manya labayan labayan labayan cikin akidan shi ya jara khalifa jira gogu bai kawai gayo wa minha min ni bo ma na manga min um da abu da da'awahum in al-khilafati fi da da'awa ne jinga khalifanci wa da kan ji fi gogu bai bo fa innahum kulluhum bin nafsi ko fa'in na kuma kika zama ce kullahun ɓata bin nasu ga nasu wali ibusari ko? amman qablahu yana ɓarin da alibusari na amman qablahu zane bai kanin wunin ma ne ne gane ga imamu go gube ya wuce mm. zandoro mini abu mm. nasu dambo aya ji da disi ji na jasu na yi tutuye one by one ga ga jin alifo na wa zai dawa a shek muhammadu na abuwa bugan ya ganna ya ganda yo bila dalili umade dalilin dorwa mustamilatun ala kazibil mako ya kala da gamana fabut la nuha yin ya ganna a min an yi bayyana wuciye gan na wanda bukata so sake ɗuya ne waya tawassalu na biya ila butlan khilafati man siwahum egan na maga lagwa son a caja da jega khalifan jizan zando da jiza zago gube ya annana khalifan jayo fi zalika takzibun li nususin warida na ngagama na lada na nasu a gobe fi khilafatul khulafa ar-rashidin yakin khalifancin khulafa ar-rashidun jona wa khilafati quraish gan wa khalifanci quraish ibn fi quraish ko khalifanci tsakanin quraish sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin sun sunna yin biya sunna khulafa ar da annabi sallallahu alaihi wasallam mai zabe bu ci ga annabi annabi ga cin lushin ga annabi ga da ni ga be shi mi cille wa ya su annabi ga fati ababakar lo bayan sayyidina bakar ani za sallam ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ga annabi bai mu'mini shi na jalifanci zuma bane sayyidina abubakar a ga illa mi tu ga shi ne ba legun gano su na ba ta jike guda gwaya isma matlab ne ga ya tiya alisumato na ma'ana ba na shi a shiga imamu go gubayen ba a wuce shi a yi masu muna e eji lafiya eyaya ko wato yadda ya ga wani ko imamu gugu ogube ni a nne jike mina na bi na gayo wa min ha min hubo ijabu mul ismali ne isna ashar a gan a wuce tabbatarwa ga wajibi yo isma kunye ya rago gube imamu gugu gube ya hamsha ga bata yi masu muna bina'an alanar ismata inda shartun fil imamaci. ebe na ga al-ismatu ya e ba abu sharati ya e te imamu wa butlanu haza azharu butlanu yanna mu jikiyo mutulagan wa yalzamu min itiqadi hadha ga laban lazimul kauli kenan ko ya ci e ga itiqadi na jena musharakatul a'immati al-isna ashara al'ambiya a fiyofin isma nga Allah daga ya ciyayen isma ko mm. e shi shi a gani da annabawa shi mana imamu gogu bayan a ga yi masu mutemi na annabawa shi masu muna fa'in kulna iga daga gan ina masu sabihim la jadu fi ghairihim iga daga to kenan. isman nan alalata imamu gogu ba an shi. la tujadu fi gairi wadda bai zan bai tunaji za gogu ba ne ana ha aw la talzamu li ghairihim aw so ma wa la ba zan bai tunaji ana fa asbatna lillahi immati jurumun jasim ko kunga mm. iga gairi na ji tabbatarwa nga wale nga ga ya le su ci ko da ba yi mun shi da wani e sabon a yi mun shi ya to a ji fe da claim ya matsayin ya annabci ko a fe claim ya isu mutuwa bayan annabi ya kullu bani adam khata wani adamun doro kin bi cewa khairul khata'ina at-tawwabun zai majala kai daga na su mini zai ci bi na zai je ji tuba na qala fi tajridi inda da litatin ya tajrido ga al-imamu hmm. lutfun ko Nna yi ta fiye shi a ga imama a ga imamu ya sauki yobe ya gunye su ko fayajibu nasbuhu alallahi a ga wajibi yo na soko ga imamu a ji tabbatarwa nan ina na soko ga imamu a labe na fi aya bi a ji karara ga zane ga yi imamu na ga mala shi a je ji tahrifo ya aya mace kur'anu ya ciyan a establish imamai imamai daga aya Qur'ani shi hmm. tafila lil gharad ebo adikiyo ebo numfan manufana jina lama establish hmm. kala sharihu ranar ji shari'a ya littafin wuce daga ikhtalafu adacin da ba fi anna limama ke da imamu hali ya jibu an ya kuna masuman amla mawaji wajibi na imamu ga yi mu na kashin wajibi a fa zahabal imamiya shi ai imamiya shi allo wani ismailiya to al ismailiya shi mine batiniya jo ila wujubi ya ga dole yo imamu imasu wal baquna bi khilafihi zai ji makke na suku min ya fira ku yan rafi ya shiya jona a yalin na shi ba sun ba kala filmatin ya a ce ga da matane wabi wato ya zali ta sai jikka mutum ya zamu tunai ya zamu ya ke jike da ke jin sa ebe sakulu egboro da nemaji ganewa na simplify wayi okugbo ita wabti na utasalsul wamti na utasalsul yujibu ismatal imam daga to kikan ya tasalsulun gulawu ga yo imamu yi masu mu ebe na ga to ba na ga imamu ga ci biki to zai daraja ya imamu na wajun gyara wani wọ́n di yára kó ìmọ̀ àmọ́ tó mọ́gá ìzàmì ìgbẹ́ wọn àyíra nínú ti yára nù só kágun bí bẹ́ máa màásù máa ń lò tẹ̀sán sọ̀rọ̀ àfẹ́kì faruwa ìmọ̀ àmọ́ tó ti mìtí lè jẹ́ nàmọ́ ti mìtí kàzá kàzá ń lò lé wọ́n tó ti fi náà lásìkò ọ̀tún ìlà an na ayi egana zai gan imamu aji dolu masu muna nan gamanu ya nuni ga ya tsaye nan nan ga ya tsaye bene yarid bihi min alkitabi daga ba wala min sunnati ba wala min ba la wala min alqiyas ba wala min alaqli ta to hankali na dai lafiya wa an qatalahum Allah wa annahu fakun la nafaku tabatu ya walikin da zuga mana ya bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uga sayyidina ali bin ana fatima ga ala tu salli ya ji salla ya zo sayyidina ali ga anfusuna bi yadillahi rayi da gwaso ko insha unga ba so ko wani ne kin wa ba so man wani ya ta annabi ga wakali lisan aksar shay'in jadala ko eh annabi magagan kan wace shi a jadala wasu a ويطهركم تطهيرا اي جنفي غان انا يا kibo, ya كيبو يتي اسمتو على نيمو man kirkin doruwa jin aya wanda fasara ya ciyan ga zando ne alul baiti nan waje ke waje masu muwa man afta bi amalu lam yusri bi nasabu man abu abta bi amaluhu lam yusri bi nasabu sare tu kirki nu eh, tunun galo na kaga tu kirki wuce wa luje daraja wuce ko bayana dan ya luja kaba ga da shi unde ta unde ya ja nabi wala mutu ba wa nabi da mutu a kida aliki zalu eh ku da mutu a kida wariji ku da mutu gulu ya sufa yi ku da jura fida ngo ne ko ga di dia we we ya ja nabi o mo da mutu e ko de de o mo la mutu ba wuya nabi muhammadu ngo le na dikiya na kunkiya ngama la ni sallallahu alaihi wasallam a ganto juna na fatima ga salini min mali ma shiti ba be ni gimi ga yana ga da bukata yana daga balin nan yana wannan hujjana ko la guni an ke min Allah shay'a na kunti a wayi tayin sai ci goyi bane fa na da zan dora wayi wo yau mai firu mar'u min afihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imrin min yawma idhin sha'anun yughnihi ta the same shi ne diga ga imamu an shi masu bayana ko a take da ajiyan bojin da ce ba imamu shi ga to amma ga ke ji faru a ga sai na ali daga yadda jiga abakar gan abakar bai umaru bai usmani wani kiyayen wani ba ubu ta kawo ba yawan ajiya kuma ajiya sai na ali nga yadda jiga abakar bai umaru bai ubu ɗo wọn a maji ajimi a umar maji ajimi a sai na abakar eh, sai na ali nga yadda jiga abakar bai umaru wani musulunci a cin aga ejiyan sai na ali ya kpẹ́ yẹ sai na abakara. kashi umma ke le juyin zagaya sayidina umarwa ko so malami ja Allah lahu nuru fa ma lahu ninu matlab fadl al imam ali radiyallahu anhu e ga tin fala sayidina ali ko wa minha min ubo ibn al mutayr al hilli kunga ijtama'at al imaniya shi gashiya imamiya sha'ani gun ala anna aliyan yadda sayyidina ali ba da nabiyyi na afdol min al-anbiya'i kide imam wa kide sayyidina ali mudda fala gana ba shi bayani gairu ulil azmi banda ulil azmi shi wa fi tafdilihi alaihim a ga kafa lai sai na lima ta ce ulul azmi joma ken le ba dabo na maji ba ibe ce ga wuce ba shi a jona qala wa anna min al mutawakkifina fi zalika ibn al mutayr al hilli ngan mu man ya ji kiyo mu ya ji fi tigan no wa kadhalika la yimatu min aliyati aga ayin maji daga zamiya ne sayyidina ali jo wa qala tusi a tusi gan fi tajiridi tajiridu go ga wa aliyun afdalu sahabati ga na aliyun ga da fala ga sahabi bayni go li kasrati jihadihi yabo jihadi no jido kuna ila an kala ba no be gan wa zuhurul mu'jizati anhu na me mu'jiza ne de karara hun ta tula gwata sayyidina ali bona waqti bil qarabati be titana ke tawti de tsamba ne bina wal ukuwa da ya gi boya ni bi nan wa wujubil mahabbaci na ne wajibci yana wasa wawu ne wa nusra ko mm, da wuce da wuce wa musawatil anbiya'i wato sayyidina ali matsayi matsayin da ga ba shi inta ta ci nole zandoro na jihar anabi, a na zuma a nabi budan a nabi nima da fara lagawa wali ko a ma'allazina an amallawa alai minan nabiyina mm. wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa lagatu as-siddiqu naji to shuhada wa ji to salihu naji adan zumaya al-anbiya wadan tariqu hijrataini wa babu sa'adataini ba ne ibn qayyim sai la manazilil mukallafina bina ngo le wa matsanya al'anbiya wa biya rusul ji ladna fitiyo biyo zo kamula matsayin asidiku na ran biya shuwa dawo be asalihu na jubena ga mala imamu tawo ga wannan biyu wayo da min jamil auliya annabi min da na ga wani bata sanda ci shi ga ga imamu ayi ko na ali da fana ga ulul azmi min ar ja a ka na ali bai ta tin ajin ga ga zai da fana muhammadu na nisiya. a ga zide fala ga ga bakar a ga sannan zibiyo ga umar muhammad na ne shi a ci gan faka shi to ana kula sun ma man fa yakulu ma sun ma kulto sun ma yi ya abaci ga wuce fesu da mu ga sannan zibiyo betu sayyidina usman ya ma wuce gan ka gan cewa baba ne ko na ali ga mali ila rajul da almuslimin mi shi a sai ga mi ne musulmi jo na ali so ga gannan go ne so da ne je gaji da hanin ya hadi kiyo ya ya ci layo gaskiya wa shari'u zaman na ji sharai ne ga yawa yiwa yi duwe ne ke gbogan na kanan kaulu sallallahu sallam ko ya mm. gana annabi sallallahu sallam ga man arada da na gaiwa an yanzu rayila la'adama fi ilmihi wuce sayyidina wuce annabi adamu da alaihi salam e ce ilimi gone bane ga walewa alama adam al asma'a kullaha wai ila nuhin fi takwahu. wace waga wali anabi nuwe etin da sun yato ya ce wani wa ila ibrahima wace ke waga wali anabi ibrahima ya fi yi ya bayan kudu bane bane anabi ibrahima ya hawa un hali. kundi akuli tsaron wa ila musa wace waga wali anabi musa ya fi haibati ya bayan ya dubu wani wa ila isa wace waga wali anabi isa ya fi ibadati ya ba ibadu bana fali yanzu ila ali ibn abi za zaman shiga jin wucin na ali ibn abi talib ne ba musawa ta hu al'ambiya a yau le zanan wa ga ando nan ga na ali matsayin annaba igu da bayani bo fi sifati ya bayan sifajo intaha wa fi sati za nazar a shek mun da abu in ga yanzu ta yi ganin nazari da bai bani mun ta zuwa wa ba da fardu sihatihi Aka ga wato laga wato wa ta zu la yajibul musawat ko mm. wuce Allah gan matsayi ne ga adigan ga annabajiya jiya li anna al musharaka fi ba'd al awsaf la taqtadi al musawata kama huwa badihi yabo ne kem na ga to waje sifa ne zan ci gena wuce la Allah gan matsayi yayi irin ya wani yana annabi sallallahu alaihi wasallam ga malaika jibrilu be biyatul kalbi ko muke malawu ga biyatul kalbi da jibrilu daraja ne da annabi sallallahu alaihi wasallam maga sayyidina ali ga an tabini bi manzilati haruna min musa muke malawu ga sayyidina ali matsayin ni da gangani be annabi haruna ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam be ńlá sẹ́yìn na umar ko tàbí iná wọ́n jẹ́ oúnjẹ tó umaru anabi sallallahu alaihi wasallam lake su be wuce gawo umaru dojin ya jama dojin ya na ba do abe jama'a ji rabbi inta daru mi ba daka. wala ilaha illa kafara kafara wace malagar sayid na murgan da annabi ni ma jiki a da daraja irin ya Eh e irin na shi ya zo ji kula gangari biyu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula ta cin ko ko wace malagar sayid na hasan da annabi sallallahu alaihi wa sallam daraja shi irin ya ta babu idan da ba musharaka fi ba da lausa fi bana a gaya zaji shi ya sai fayar ilo gani la taqtadil musawa ta wuce alawgan do rayi nura kama wa badihi kemne gana go wa mani gairil hu kaunahu zando nan ga wuta kwankuro ga zando ti na ji hanabi a nan wude falala ga bi na wa musawiyan lahum ku ce ne ga yiri ni zawon ci bi hanabi wannan fakari kafira zan ga kafiri wa na kala ala zalika li jama'a gairu wahidi min al ulama'i man ji ka kayin zai ji zai nan a gwarwaya jibe alaga be alagaji bai tiya ya jima'u da baga zan dole ne ga zan nuci ya falala ta tiya annabi wata ga zan da daraja ga annabi ko zan ci matsayi da ga annabi shi yana zan ci ga shi kafiri fa fi ji ta kankurona nga e na e shi e su yi da rabon ko mm. maqamun nubuwati fi barzakhin wa yaqar rasuli wa duna alwali ko matsayin nubuwa barzakho ko rasulu amma to matsayin rasulu so to yan nubuwa na tuya walina no le ga didi ngai Na nay egina tabugo sai ci goyi ta wallahu a'lam bisawabu ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk